بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين al'umman musulmi da muka haɗu a wannan matattara mai albarka farfajiyar masjidin taufiq da ke nan unguwar wasakara birnin abidjan jamhuriyar Cote d'Ivoire assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu godiya maras iyaka ta tabbata ga Allah ma'abocin falala da ni'ima maras iyaka waɗanda ni'imominsa ba sa iya idayuwa balle a cika lissafinsu daga cikin ni'imominsa ya tsawaita rayukanmu zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu lafiya ya kuma ba mu dama ta ziyarar wannan birni inda ‘yan uwanmu musulmi masoya sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin yi wa juna tunatarwa da da'awa ta addinin musulunci. Mun ɗauko darussa na musamman domin yi wa junanmu nasiha akan tarbiyyar rayukanmu da kuma gyaran zukatanmu wannan shi ne darasi na biyar daga cikin darussanmu waɗanda su ne makamai na tarbiyyar rai da gyaran zuciya wannan darasi darasi ne akan asabar bayan jiya mun gabatar da darasi akan godiyar Allah wato ashukur a yau kuma za mu haɗa da abokin tafiyar ashukur ɓangare guda daga cikin ɓangarori biyu na imani kamar yadda magabata na ƙwarai suka faɗa wanda shine haƙuri ashukur da asabar su ne fuka-fukai biyu na imani waɗanda duk guda idan aka rasa daga cikin waɗannan fuka-fukai to imani ba zai iya furkawa da ma'abocinsa zuwa sama ba godiyar Allah ita take samar wa bawa ƙarfin aikata abin da aka sa shi don nuna wa Allah godiya a kan ni'imar da ya yi masa. Haƙuri kuma shi ke sama wa bawa ƙarfin imanin da zai iya jure wa hukunce-hukuncen Allah waɗanda Allah ya hana kuma hukunce-hukuncen Allah na abin da Allah ya zartar a kansa da kuma hukunce-hukuncen Allah na alkaba'u wal kadar abinda Allah ya ƙaddara wanda ba haka rai yake so ba bawa ya yarda ya karbi wannan hukunci na Allah ya kuma ji cewa Allah adalci ya masa ba zalunci ba ya kuma faɗi mai kyau ya ƙudurci mai kyau ya aikata mai kyau a sakamakon dukkan abin da Allah ya zartar wannan shi ake ce a sabar duk bawan da Allah ya nufe shi da samun baiwa ta haƙuri da juriya da tsayawa akan iya abin da Allah ya hukunta a kansa ko a kan halittun da ke kewaye da shi ba tare da ya koma baki ya faɗi mummuna a kan abin da Allah ya zartar ba ko ya aikata mummuna cikin abin da Allah ya hana ko kuma ya kudurta mummuna a kan tsarin Allah maɗaukakin sarki to duk wanda Allah ya ba shi wannan baiwa Allah ya ba shi baiwa na wani kaso mai tsoka daga cikin kaso na imani addinin musulunci baya tabbata ga wanda bai da haƙuri kai ka ce addinin musulunci an gina shi ne domin masu haƙuri su biya karɓarsa su rungume shi kuma su rayu a kansa duk wanda bai da haƙuri ba zai iya addinin musulunci shi sa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya siffanci da siffa ta godiya kuma ya wajabta wa bayansa su ma su da haka kuma Allah ya siffanci da siffa ta haƙuri kuma ya wajabta wa bayansa su ma su yi haƙuri siffar haƙuri ɗaya take da cikin siffofin Allah na kamala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani da ya kai Allah haƙuri inda ba don haƙurin Allah ba da kamewarsa da kamalarsa da ba yadda za a yi wanda yake zajinsa shi kuma ya bashi abinci da ba yadda za a yi wanda ya halitta ya shigo da shi duniyarsa yake rayuwa a kan arzikinsa yake taka ƙasarsa yake shakar da yake rayuwa amma ya kafurce masa shi kuma ya ci gaba da azurta shi kuma yana ba shi dukkan abin da yake so wanda sai a hakuri irin na Allahu rabbul alamin shi yasa Allah ya wajabta wa bayi yi koyi da wannan siffa su ma su zama masu haƙuri dukkan annabawan Allah masu haƙuri ne Allah ya fifita su a kan mabiyansu kuma suka zama sun fi kowa a duniya saboda sun fi kowa haƙuri ne waɗanda suke bin annabawa gwargwadon yawan haƙurinsu gwargwadon yawan kusancinsu ga matsayin annabawa gwargwadon rashin haƙurinka gwargwadon nisarka daga annabawa shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya yabi annabawansa ya kuma umarci su akan su zama masu haƙuri ya kuma tsora su akan wannan kuma suka yi haƙuri a cikin alƙur'ani za ka da Allah ya gaya mana dukkan abin da zai same ka a wannan duniya wanda ake bukatar a yi haƙuri a kai wanda waɗansu ke gazawa a haƙurin to duk abin da baka iya haƙuri a kai ba an samu annabi cikin annabawan Allah wanda Allah ya jarrabe shi da fiye da irin nasa kuma ya haƙuri babu wani annabi face an jarrabe shi da jarrabawa. wadda ta fi irin ta sauran gama garin mutane amma sai suka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki nace walakar kudi ba tu rusul min qabli ka basabaru نعم ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا Allah ya ce wallahi tabbas an ƙaryata manzanni gabaninka sai suka yi haƙuri alama kuzibu yadda duk da an ƙaryata su sun fi kowa gaskiya amma aka ce ƙarya suke suka yi haƙuri فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار نعم بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Allah ce ka yi haƙuri kamar yadda manya-manyan annabawa ulul azm su ma suka yi haƙuri. Allah madaukakin sarki ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗore a kan haƙuri irin yadda annabawan da suka gabace shi suka yi haƙuri a kan abubuwan da suka same su. Wallahi wani lokaci a matsayinka na bawan Allah musulmi, idan ka auna wata irin jarabawar da Allah ya yi wa annabawa. sai ka yi mamaki imanin mutane a yanzu waɗanda suke karanta alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka manta cewa yaya Allah ya yi wa waɗannan annabawa suka yi haƙuri a kai amma mutane sun kuma yanzu yaya suka ɗauki ubangiji mutane sun jahilci haƙiƙanin yadda Allah yake saboda sun kasa haƙuri da ubangiji duk abin da ka san Allah zai jarrabi ɗan adam da shi wanda mutane suke kuka a kai yanzu suka kasa hakura suna gab da kaiwa gacin da za su ci nasara amma rashin hakuri su ya sa Allah ya yi watsi da su waɗansu suna kuka su rabu da Allah saboda Allah ya jarrabe su da cuta ta gangan jiki akwai mutane da na sani da yawa waɗanda za a baka labarin sun yi rijiyar sun bar addinin musulunci saboda suna da wata cuta da suka yi magani suka gasa ba su warke ba suka nemi taimako ba su samu taimako ba sai waɗanda ba musulmi ba su zo su yi musu alkawarin cewa za su yi musu jinya idan za su yi rida sai su karɓa Allah ku da jarabawar su sai ya yarda ya ba su lafiya a hannun waɗanda sai su kafurci waɗansu saboda dalilin mulki da neman wani matsayi a duniya sai su bar Allah su bar addini saboda ba za su iya haƙuri da rashin wannan mukamin da suke nema ba waɗansu saboda wani abu da suke jin daɗi a kai na duniya na dukiyarsu da suke mora idan suka rasa sai ya sa su rabu da Allah tunda Allah ya raba su da wannan to su kuma ba za su yi shi ba waɗansu kuma wahalhalu na cikin addini sai su ga in dai ba za su yi addini a cikin nutsuwa da aminci da kwanciyar hankali ba to za su bar addini amma annabawan Allah da suka fi kowa daraja suka fi kowa gaskiya suka fi kowa kusanci da Allah irin jarabawar da Allah ya musu irin jijjiga su da Allah ya yi suka yi haƙuri suka jure suka kame kai ka ce ba ma karanta wannan a cikin littafin Allah idan Allah maɗaukakin sarki ta haƙuri alarama, idan Allah maɗaukakin sarki yana so ya jarrabe ka akan wani abu na cikin addini to babu wata jarrabawa da Allah zai maka irin jarabawar da yawa annabi Ibrahim alaihi salam jarabawa ce ta samun adawa da tsananin ƙiyayya sakamakon addini kake ji da shi ka yi wa'azi an ƙi karɓa ka tsaya a kan sunna ‘yan uwanka sun yi watsi da kai ka karɓi musulunci ‘yan uwanka sun kore ka a garinku ko sun ce za su cutar da kai kina iltizami da sunna ƙawayenki sun yi watsi da ke ka ce za ka yi addini amma an ce maka ba ƙauye an kore ka an kyarace ka to kai la'akari mana a cikin alkur'ani da yadda Allah ya gaya mana rayuwar annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim idan kai kana da yan adawa a garinku annabi Ibrahim yana da yan adawa a garinsu idan kana da yan adawa a cikin yan uwanka annabi Ibrahim yana da yan adawa a cikin yan uwansa kai shi ɗan babban abokin adawarsa shine mahaifinsa wanda ya haife shi idan kai kana adawa babanka yana adawa da kai akan in kayi sunna zai kore ka a gidanku shi kuma ya ce da shi in yayi addinin musulunci zai kashe shi wace irin adawa ce irin wannan واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم كان صديقا نبيا نعم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم يا أبت إني قد جاء أني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا نعم. نعم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا نعم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله يسكر الهي تجوى لنا آيوي yadda Allah ya bada labari akan wa'azi mai daɗi da ladabi irin na annabi Ibrahim ga babansa ya abati ya babana yi qad a nemi na ilmi malam ya ya'tika wani ilimi na samu wanda kai baka samu ba fattabi'ni ka bi ni, ka taurare ni ahdika siratan sawiya zan shirya da kai hanya madaidaiciya likakkiya wa'azi mai kyau ya abati la da shaytan ya baba karka bauta wa shaitan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akafu an yamassaka azabun minar rahman ya na ina tsoron maka ina tausaya maka bana so azaba ta taba kare tausayin ka nake ji fa ne li shaytani waliya me baban ya amsa maka ya yi zuwa عن آلهتي yanzu ya يا yanzu yanzu allolin nawa ne? kake kyamatar su to bari kai na لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا wallahi idan baka bari ba sai na jefe ka ba fa idan baka bari ba zan kore ka a gidana ba fa idan baka bari ba za ka daina cin abincin gidana ba fa idan baka bari ba zan mare ka ko zan dake ka ba fa idan baka bari ba zan kashe ka haka kawai ko zan sa a kashe ka zan jefe ka mafi munin hanyar da ka san ana yin kisa shi zan yi maka wannan uba ne yake gaya wa ɗanka saboda ya masa wa'azi akwai wani mutum a cikin mu saboda dalilin addini zai samu adawa da ta kai irin wannan amma annabi ibrahim ya yi hakuri me annabi ibrahim ya ce masa qala salamun alayhi ya ce masa baba aminci a gare ka سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا كم يلا كان غسيا وبنت يلا كان أما يا مكا يا الله يا بابا jama'a me za mu koya akan hakuri da juriya irin ta annabawa akan cutarwa akan addini shine ma'anan wala kan tibat musulmin qablika fasabaru ala ma idan ka ce an daɗe ana hayi ana hayi matsalar ba ta ƙare ba in ce maka yaya za ka yi da annabi a alaihi salam wala da dan nan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وأخذهم الطوفان وهم ظالمون النبي نوح عليه السلام ينا وعد da ينا yana wa'azi ينا yamma yana ينا a أكيد. yana wa'azi wa tarin jama'a yana wa'azi a ɗaiɗaiku sai da ya yi shekara ɗari tara da hamsin jama'a ba kwakwana kwana ɗari tara ba ba wata ɗari tara ba shekara ɗari ya sake ɗari ya sake ɗari sai da yi shekara dubu ba hamsin labita fihim yana tare da su yana wa'azi duk wa'azin nan wa ma'amana ba ma abu illa qalil dan kaɗan ya samu sannan bai daina wa'azin ba fa har sai da Allah ya ce da shi wa ila nuhin annahu la أنه لن يؤمن إلا من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هل الله يسير شيء ما في إيمان البخاري ba za ka sake samun wani ba kafin sai yake zo a nan kan Allah ta halaka su فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر جماعة الدين ويحوه إذا شكروا أزاء مكة الدين ai sai har rayuwar ka ta ƙare kullum latarka da kusancinka zuwa ga Allah ke karuwa ba a sa kake yi ba darajar annabi ko bai je yayi wa'azi ba yana zaune haka kawai darajar da ka san ta kai ya samu aljanna kuma ka san ya fi ka kusanci da Allah amma kai sai ka yi aiki darajar ta kama ba ta zo kawai ba sai in ka yi abu ne tunda ba abin da Allah ya nan sunanka sunan ka kawai ka yi imani ka yi imanin ma Allah ce bai zama imanin ya cika ba sai ka yi aiki tukunna an gani to amma a wannan kai kuma ka kasa hakuri akan addini abu na gaba da yake sa mutane su kasa hakuri akan Allah shine mutum yana wani abu na jin daɗi sai ya rasa sai ga kamar ya yi shi da Allah tun da Allah ya hana shi abu kaza shi ma ba zai yi Allah ba in Allah yana so ya bi shi to shi ma ya bashi duk abinda da Allah zai baka ya shi, ba zai kai abinda Allah ya ba annabi Adamu ya shi. annabi Adamu da Allah ya halicce shi sai Allah ya ce da shi uskun anta wa zawjukal janna shi ku zauna a cikin aljanna wa ya adamu أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة نعم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dakan Allah ya ce mata je ka zauna a cikin aljanna. Ba wanda Allah ya taɓa halitta sai shigar da shi aljanna ya zama gidan zamansa sai annabi Adamu alaihi salam. Allah ya bashi ya ce je ka zauna a aljanna. da ya zauna a cikin aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa sanadiyar da za ta tsaye bar cikin aljanna yana zaune yana jin daɗinsa a cikin aljanna laifi ƙwaya ɗaya kaɗai ya yi fa shi bai taɓa shirka da Allah ba shi bai taɓa kashe wani ba dukka ba irai da ka sani a saba al da al dukkansu babu ko ɗaya da annabi adam ya yi wanda ka san aka Allah ya haramta mana mu yau muke yi ka yi Allah ya jarrabe ka saboda laifin da ka kuma ka zo ka yi fushi da Allah shi kuma annabi Adam laifin da ya yi da tawili ya yi shaidan ne ya zo ya zuga shi ya ce da shi abin da ya sa Allah ya hana ka kaza shine kaza don haka ka ci abinka sai ya ci saboda yana neman wai ya samu ƙarin matsayi ne fa a wurin Allah sai ya yi a kan sanadiyar wannan Allah ya kore shi a aljanna ya ce mata kulla qala bi ba'dukum li ba'd al adu Allah ya kore shi a aljanna ya ce karta. Bidda ya tuba fa, Allah ya ce ya karbi tuba amma duk da haka ihdi ba min hajjar ya ku fita haka suka fita annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abu huraira cikin sahihun muslim annabi musa alaihi salam sun haɗu da annabi adam sai annabi musa ya ce da shi ya adamu Allah ya fifita ka ya sa ka aljanna ka samu cikin matsala Allah ya saka a cikin aljanna yau ka zo ka samu mutane muna ta wahala yanzu da zuwa aljanna ka yi mu ka zo ka samu a duniya muna ta wahala sai annabi Adamu sai yace da shi kai ko yanzu ya Musa na yi tsammani za ka yi wata magana ne kai da Allah istafaka ala nasi bi risalatihi wa bi kalamihi ala nasi bi risalatihi yake duk da wannan falala da Allah ya baka kuma Allah ya rubuta a taura da hannun da ya mika masa kuma yanzu ka zo ka raga mun wannan yanzu ka zo ka zarge ni ka tuhume ni akan abin da Allah ya kaddara zan yi tun kafin ya halicce ni da shekara arba'in Allah ne ya kaddara cewa in na je cikin aljanna dama iya zaman da zan yi zuwa wannan lokaci ne wannan ya nuna yadda annabi adam ya karɓi wannan kaddara iya abin da Allah ya rubuta masa shine ya tsana aljanna wajen Allah ya kake tsammanin mutumin da yake cikin a ce ya fi kowa arziki a duniya sai Allah ya mai da shi wanda ya fi kowa talauci ya kake zai iya rayuwa tare Musa ya fi wancan fa ai annabi Adamu ya fi wannan ya fi wanda yake kowa arziki a duniya don shi a aljanna ya rayu kuma aka ce mishi ya ci abun aljanna duk abun da yake so ita itace kai ce kawai ba zai ci ba itacen cikin aljanna ai ba za su rayu ba kuma duk abun da yake cikin aljanna in ban da itace kwaya daya amma akan wannan Allah ya sa ya dawo duniya sai ya yi noma kafin ya samu abinci sai ya yi kiwo kafin ya samu nama sai ya nemo ruwa kafin ya samu abin da zai sha sai ya wanka kafin ya yi tsafta in ana zaune a cikin aljanna ba sai an yi wanka ba in ya ci abinci sai ya yi ciwo a cikin aljanna ba ciwo sai ya sa tufafi kafin ya rayu a cikin aljanna ba kafin ya zai ɗauko ya sa na sa ya ce shi duk irin wannan rayuwar ta nan duniya ya zo ya shiga cikin wannan wahalar amma ya haƙuri ya karɓi ƙaddara ta Allah ya ce shi bukatar ta kawai Allah ya ce ya yafe masa. kawai ta jarabawa Allah ya taɓa maka duk da kuma yawan laifin da kake yi sa'annan kuma idan kana tunanin Allah jarabawar da ya maka kana da lafiya sai Allah ya hana ka sai ka yi ciwo ko kuma kana da dukiya sai Allah ya talautar da kai ko kana da 'ya'ya sai 'ya'yanka suka mutu ya kake tsammani Allah ya wa annabi ayyub alaihi salam Allah madaukakin sarki yace wasbur abdana ayyuba تدبروا عني مسني الشيطان بنصب وعذاب نعم اربط برجلك هذا مغتسل بارد وشراب نعم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا

hadisi ya tabbata cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim daga abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari akan annabi ayyub cewa wannan annabi ayyub din mutum ne mai dukiya mutum ne mai yada mutum ne mai lafiya duk abin da dan adam ke so na jin daɗin duniya Allah ya bashi da Allah ya tashi jarrabarta sai ƴaƴan suka mutu sai dukiyar ta lalace ya talauce sai kuma Allah ya kwace lafiya annabi ayubu ya kwanta ba lafiya yau ciwo gobe ciwo jibi ciwo gata ciwo shekara ɗaya shekara biyu sai da annabi ayuba ya shekara goma sha takwas bai da lafiya don Allah ya yi muke yi idan mun yi zazzafi na kwana uku ba warke ba ya muke yi idan mutum ya rasa dukiyarsa ta yi gobara a kan idonsa yana gani ya muke idan an yi mana tata annabi ayyub duk dukiyarsa ka ta ƙare sannan lafiyarsa kuma ya rasa ta aka ce har sai da ya zama inda za ka ɗauki allura ka caka a wani wuri a jikinsa babu inda babu ciwo a jikinsa kaf allura ka makala a wani wuri ko ina a jikinsa liki ne ba abu mai lafiya a jikinsa sai zuciyarsa kadai ko ina ba lafiya yana kwance a haka komi sai an yi mata matarsa sai hakuri ta zauna da shi amma akan wannan saboda haƙuri da hukuncin Allah akwai waɗansu da suka zo gaishe shi suka ce muna ganin ka aikata laifi saboda ba mu taɓa ganin mutum mai ciwo irin naka ba kuma ciwon da ya daɗe irin naka ka yi wa Allah laifin da duk duniya ba wanda ya taɓa mata irin sa shi yasa ya maka wannan sai ce to ba zan zake kaina ba na san ubangiji mata dukkan masu laifi ne amma ni kan ina tuna ba mamaki laifin da zan iya tuna na yi shine na zo na ga waɗansu mutane suna musu sai kowa ya rantse a kan shi sai ya yi kaza sai na damu na ce waɗannan bayan Allah kada faransu wanda suka yi ta kama su kuma su zo ba su yi kafara ba sai ya yi musu kafaran a madadin su ya ce wannan shi ne kawai nake tura tayi na yi abin da ba a sani ba amma ni ba zan tuna wani laifi da na ba yana cikin wannan yanayi ya ce to ya ci gaba da tuba ga Allah yana hakuri a kan wannan ciwo matarsa sai ta kawo masa babu abinci ba komi sai ta kawo wani abu da zai ci sai da ta sa masa ta tsura masa a baki sai ce ina kika samu sai ba ta iya tabbatar masa da inda ta samu ya tabbatar da halaccinsa ba A kan wannan ya ce kin gaban da lafiya ba zan iya komi ba na rantse da Allah idan na warke sai na miki bulala ɗari tun da kika ciyar da ni da shi shubuha wani ta kai ba amma shi gara masa ya mutu gara ciwon A kan a ce za a ci da shi da haram duk dukiyar da yake ita a bayan nan ba ta sa ya suna da ita ba shi sai dai ya mutu a kan in dai kar a bashi haram annabi alayhi yana cikin wannan hali shine Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yace ka tuna da annabi ayyuba lokacin da daga baya yayi addu'a yace anni masaniya shaytan bi nusbi wa'da ya Allah ubangiji na mai rahama mai jin kai mai tausayi na shaytan ya shafe ni da azaba dukkan mutane idan ciwo ya same su ce idan Allah ya jarrabe ka da gaza idan Allah ya tsora mu Allah ne ya tsora mu kaza a wurin ne bayin Allah ba sa ce Allah ya tsora musu kaza sai dai su ce shedan ya tsora musu Allah ka warkar da ni duk bawan Allah na kirki saboda tsananin ladabi wa Allah sai dai ya ce ni ina yi ciwo ko shedan ya samu ciwo kai kuma Allah ka warkar da ni akwai ciwon da ba Allah yake ba ne? amma saboda ladabi ga Allah da hakuri akan hukuncin Allah yana ce an nemar da niyyar wannan ciwon shedan da ya kawo ba kai bane kai ba ka shari haka annabi Ibrahim ba ya ce don haka sai annabi ayyuba alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar sa sai Allah ya ce da shi kurkun da rijili lokacin wanda wanka yayi ya ce da shi ka buga ka a ƙasa ka buga ka a ƙasa ruwa zai kunkumo za ka ga ruwa bari ka ɗauka sharaf ka sha muktasar kuma ka yi wanka ka sha ka yi wanka za ka warke shi ke sai haka yana yin haka kuwa sai Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu sai Allah ya dawo mata da ƴaƴanta malaman tafsiri da yawa suka ce waɗannan ƴaƴan da suka mutu sai Allah ya sa suka taso ba waɗansu tabbi bane aka yi ba waɗancan da ya rasa suka ce na da ƴaƴa ashirin da shida dukkan su sai suka tashi sannan Allah ya dawo masa da dukiyarsa sannan Allah ya sa ya warke sarai wa mithlahu ma'ahu ya'yan kuma sai Allah ya kara masa wasu sabbi shi yasa wa habna lahu ahlahu ya'yanta wa mithlahu ma'ahu ashe ba ba wancan din sai da suka dawo kafin aka kara masa wasu sannan sai Allah ya ce da shi to ya wato rantsuwar da kai nan ka rantsa zaka dace matar ka fa duka dari dala ce wa kudde yadda ka biksa ka ɗauki dunkule na haƙi ka ɗauki dunkule ko jamki na ciyawa fagarin biyu sai ka daki masu da shi idan dai sun kai guda ɗari in ka shi ke da zama ba da duka ɗari zai fagarin biyu wala ta halar saboda ba na so ka karya don uwarka sai Allah ya ce inna wajen na ku sabira abin da ya samu kamar masa wannan mun same shi da hakuri ne duk wanda Allah ya ce mai hakuri ne lallai yana da haƙuri? inna wajadnahu sabira sai da Allah ya ce tabbas mun same shi akwai hakuri wannan ba karamin hakuri bane ni'mal abdu Allah ya ce dalla da wannan bawa inna hu awwa ko min ya sai ce Allah Allah Allah wa Allah kawai yake mai da al'amarin sa mu ya muke hakuri mu mai da al'amarin sa Allah ka taba ganin mutum da ya taba yin ciwo ko a labari irin wannan ciwo to Allah ya sa wa ɗaya daga ciwon waɗanda Allah ce ni'imar abdu ma dalla da wannan bawa amma ka ji ciwon sa kai ba dalla da kai amma Allah amma Allah zai tsora maka ɗan ƙaramin ciwo kai ta kuka mutum ya kasa hakuri duk jarabawar da zaka samu Allah zai jarrabi wani da shi to Allah ya jarrabi annabawansa waɗanda ya fi so da jarabawar da ta fi wannan kuma sai suka yi ta hakuri haƙurin da ya fi kowanne shi ne haƙurin muhammadu rasulullah sayyidu sabiri shi ya Shi kowa haƙuri a duniya babu abin da ba a yi masa ba dan uwansa sun yi shi dan uwansa sun kore shi amma ya hakuri a dalilin wannan addinin bayan Allah ya shi ne sayyidul awwal da wal akhir shi da kansa yake ana sayyid wal adam duk duniya ne na daya amma da cikin man kai ba sai a yi masa mummuna shi kuma sai tsaka da kyau sai hakuri ce ya yafi abar hakuri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abun da bai gani ba a duniya sama da abun da duk sauran annaba su gani a dalilin wannan addini na musulunci kai da ka same shi a yanzu ka kasa hakuri a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri akan wannan addini hakuri da ba taba samun talibi da irin wannan ba ya fara wa'azi da mutum daya aka yi na biyu aka yi na uku yana wannan wa'azi ba abin da bai gani ba amma hakurin da ya sa tun daga kan na da ita kadai babbansa kuma ya zage shi tabbata da abila an gurin wata har sai da a ƙarshe Allah ya ce masa idan ja a nasrullahi wal fath kowa zai musulunta kowa ya samu saboda haƙuri bahaushe ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse haka mai haƙuri yakan ci nasara a wurin ubangiji daga cikin haƙuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine haƙuri akan cutarwa da haƙuri akan tsananin rayuwa kuma mu wannan al'umma ta ta abinda muka fi kuka a kenan rayuwa ta yi tsanani wahala ya yi yawa wahale kullum akan wannan mutum yanzu in akwai wanda ya cancanta Allah ya bashi daɗi ya more a duniya wayar kowa cancanta wanda Allah ya fi so amma duk da Allah ya fi sauka kuma ya fi kowa wahala a duniya wallahi ta ko wani bangare wahala na insecurity wahala na yunwa wahala na talauci wahala na rashin nutsuwa wahala na tsananin adawa adawar da manzon Allah su salama ya gani a duniya ya fito ya ce wa mutane ni manzon Allah ne ku bi ni domin in shirye da ku je aljanna suka fara adawa da shi tun yana zaune a makka suka ce mishi ɗayan uku ne ko a ɗaure ka ɗaure rai da rai ba fita ba leƙowa waje ba ganin rana ba ka sha iska ba kuma ganin mutane ko kuma a kore ka ka zama ɗan gudun hijira

su kashe ko su kore shi ya zama ɗan gudun hijira ko kuma su ɗaure shi inda ba zai fita ba ya zama ba zai inda ba zai inda ba zai bar garin ba to sai dai a ɗaure shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri ƙarshe sai da ku fitar Allah ya ce ka fitar ka bar musu gare ya fita da ya fita kuma ya koma Madina sai suka biyo shi tun da aka fara yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake rayuwa a cikin abin da yanzu mu muke damuwa muna ce in insecurity shi akan addini ne ba wai akan abin duniya ba akan addinin Allah yayi hakuri tun radda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara zama annabi bai taɓa samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ba sai da ya kwanta gaban ubangijinsa a kasa tun daga ran da ya zama annabi daga wanda zai zage shi sai wanda zai kama ta hari sai wanda za a kawo akan za a kashe shi sai a sa guba a cikin abinci don ya mutu sai a aiko akan a zo a zo a kawo masa hari don a kashe shi a cikin dare sai a je taro akan za a jefo abu akansa don ya faɗi ya mutu kullum abin da ake kenan sai kuma a zo asalin yaƙi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yaƙi yaƙin farko na al-ushaira har zuwa yaƙin da ya na ƙarshe yaƙin tabuka yaƙi goma sha tara in ka kakkasa wannan yaƙi kai ka ce tun daga ran da annabi sallallahu ya daga kafa ya shiga madina ya fara yaƙi kai ka ce kusan kowace shekara in ka raba gaba ɗaya rayuwarsa a cikin yaƙi ne yake kai ka ce a kowace shekara sai an yaƙi sau biyu tunda a cikin shekara goma da ya yaƙi goma sha tara a sai abinda imam bukhari ya rawaito har zuwa yaƙin tabuka wannan yaƙin kuma ana yi ne a cikin rashin rubda babu an tafi yakin badar da mutum ɗari uku za su je fuskanci mutum dubu an tafi yakin uku da mutum ɗari bakwai za su fuskanci mutum dubu bakwai a yi mutum dubu uku haka aka riƙe har zuwa yakin tabuka zai je fuskanci mutum dubu talatin kuma mutanen da zai fuskanta tun daga kan 'yan tsirarun ƙurai shawa har zuwa mutanen waje waɗanda su ne super power na duniya gaba ɗaya a lokacin rumawa domin rumawa a lokacin su sai kowa karfi na faɗa a ji kamar a yanzu ne a ce maka ƙasar amerika da kasashen turai duk abin da suka tara na makamai sun taro akan za su yaƙe shi su murkushe shi manzo Allah ce ba mu zauna mu jira a gida sai sun zo su murkushe mu mu bi su shi ne yake ka fita ta buka yaƙin da babu shi ne. a cikin wannan fitar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tausayi ana tsananin zafin rana sannan ana tsananin rashin abinci saboda lokacin an yi shuka biyu ya kusa ya fara nuna amma bai nuna ba don haka babu na da ya tsare sabo kuma bai fito ba babu kuɗi shi yasa Allah ya kira lokacin sa'atul usra lokacin tsananin wahala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai kawo da. aka rika kawo gudunmawa duk abin da aka tara ba zai iya daukar nauyin mutane gaba ɗaya ba waɗansu talakawan suka rika komawa saboda ba samu abin da za a ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita dawaki da raƙuma da ake da su ba za su iya ɗaukar mutane ba za a yi tafiyar kilomita ɗari takwas da hamsin a ƙasa sai wannan ya haura kumi ya sauka wannan ya taka yana ja annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake kai ya taka a ƙasa ga tsananin zafin rana a ƙasa ga ga tsananin kutuna da yanda ƙasar Saudiya take a yanzu a cikin rairayin abada da kwazazzabai har munafikai su sha latar da yau har kar ku ta cikin wannan zafin ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a haka ya wuri aran ma ya fita yana suka tafi har aka je aka isa yayi kwana ashirin yana jira a kan sai an yakin nan ba a yakin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura ya dawo bayan wannan bai wuce wata takwas ba sai wata takwas ba ya bar duniya kai ka ce tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a cikin wahala ne da rashin nutsuwa an taba zuwa fa yakin da Allah ya ce an zo muku ta sama an zo muku ta ƙasa an zo muku ta ko'ina in ja uku min fauki ku نعم وتظنون بالله الظنونا نعم أولئك فتن المؤمنون Allah ya ce ka tuna lokacin da suka zo muku ta sama, suka zo muku ta ƙasa. ka tuna lokacin da zukatanku suka zazzaro kamar za su fito daga cikin wuyoyinku wanda zan nuna lafi zuwa har kuka fara zace zace kan ubangiji hunalika tuliyar mu'minun Allah ce a wannan lokacin kan lalle an tarbi mu'minin wa zulmilu zilzalan shadida an jijjiga su girgiza mai tsanani amma duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri yanzu ka taba jin a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna wahala ba za ka taba ji ya faɗa ba ka taba ji a cikin qur'ani Allah ya aiko ko annabi yana cewa suna wahala sai dai Allah ya faɗi suna wahala amma manzon Allah ya hakura ba za ka taba jin ya kuka wa ubangiji ba a hakan kuma yana cewa ya ubangiji na gode in dai baka yi kushi ba to ni duk abin da aka yi mu in dai kai baka fushi da ni ba ni ban zalu ba wannan wani irin hakuri ne Allah ya Allah ya gabata duk abin da kake kuka da shi akai a yanzu Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so za a bashi ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min dhalika أجعل لك خيرا من ذلك جنات نعم جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يناسو الله يأتي أباشي زادي إن يناسو يرأيوا إذن تسرى كنا ذا أباشي يأتي بايا baya ya Yace in yana so ya yi rayuwa ta arziki za a iya mayar masa da maka gaba ɗaya ta zama zinariya. Ya ce shi ba wannan yake nema ba shi bukatarsa ya yi da awa imani ne. ya fi kowa ta mai raɗaɗin talauci amma ya zaɓi rayuwa irin ta talakawa saboda ya riƙa jin raɗaɗin yadda talakawa suke ji domin kar talakawa su riƙa jin shi ba nasu bane shi yasa yayi addu'a yana cewa Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hshirni fi zumratil masakin yace ya Allah ka sa in rayu a miskini Allah ka sa arzikin gidana ya zama rufin asiri ne Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kabatan wa ahyini wa tawaffani miskina ka har zuwa mutu haka wa shirni fi zulmatil masakin a ranar kiyama ma Allah ka tayar da ni cikin talakawa ya fi kowa sanin raɗaɗin kuma bakinsa yana son daɗi idan ya samu yana so yana son cin nama yana son shan abu mai zaƙi amma yana haƙura akan raki. saboda shi bukatarsa ita ce ta yaya ne inda zai samu ya nutsu ya bauta wa Allah Allah ya yarda da shi kuma wannan addini ya ɗaukaka kai ne kai wa addini a yanzu kuma ya kake haƙuri da jarabawar Allah a kai galibin mutane fa suna ɗaukawa shi Allah yana biyan ka ne a nan duniya in dai kana bauta masa ya kamata a ce eh, kai man ka roƙa a baka yanzu kullum addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji ba ina neman tsarin ka daga talauci amma ka yanda inda yake addu'a amma ka ga inda yake rayuwa Allah bai karɓa ba ne ya karɓa saboda asalin arziki shine arzikin cikin zuciya wadatar zuci ba wai samun abun hannu ba akwai wanda yana da abun da ya fi naka ya fi namu ya fi na dukkan mutane za a tara a nan amma har yanzu baya ji cewa yana da shi kuma sai ka samu talaka abin da zai yi ya mori arzikinsa a nan duniya ya mola a lahira shi ko ba zai iya yi ba kuma yana da dukiyar mai amfani wannan dukiyar a wurin sa saboda haka jama'a mu sani in dai kana so wannan addinin ka more shi to sai ka zama kana da haƙuri sai ka zama kana da juriya haƙuri da juriya shi yake sa mutum ya samu ɗaukaka a nan duniya ya samu ɗaukaka a lahira Allah ramma ayoyi a cikin alƙur'ani da yawa da suke zaburar da mu akan mu zama masu haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya ce mana idan mutum yana da haƙuri to Allah zai sa a wannan duniyar duk abin da kake so to ka nema ta hanyar haƙuri Allah maɗaukakin sarki zai sa ka samu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wa bani Isra'ila. Ya Allah maɗaukakin sarki wa bani Isra'ila. Allah rahma, yadda kake tafe wannan haka zuwa nake so ka tafo. Allah madaukakin sarki ce banu Isra'ila sun samu ɗaukaka sun samu daraja a wurin Allah saboda haƙurin da suka yi Allah madaukakin sarki ya ce a kan banu Isra'ila wa وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا حقول إن سكي في الله يشكى to mu ma sai Allah ya ce zai iya baka ɗaukaka bayan ɗaukaka ta duniya ba da Allah zai ɗaukake ka haka kuma ɗaukaka akan addini in kana da haƙuri to Allah zai sa ka zama kana da ɗaukaka a addini wajen annahum a immata ne aduna bi amrina waja'alnahum a'immatan waja'alna minhum a'immatan يهدون بأمرنا لما صبروا لا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يأتي إذا منا ده حقولي to Allah madaukakin sarki zai sa mu samu sakamakon da ya fi kowane sakamako shine sakamakon aljanna ulaika yujzauna al-ghurfata ulaika

da matsayi da ake samu na addini to ana samun sa ne idan ana da hakuri idan baka hada shi da hakuri ba za ka iya ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada yaqini da hakuri ya hada godiya da hakuri ya hada sallah da hakuri ya hada kowace martaba da ake samu a cikin addini da hakuri Allah madaukakin sarki ya ce hakurinka yana tare da kasancewarka godiyarka akan karatun jiya inna fi zalika la ayatin li kulli إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا الله يكبر ده الصبر أكل الشكر saboda duk yadda kake zaka gode wa Allah idan baka daure hakuri ba ba za ka iya gode wa Allah ba sannan Allah ya haɗa hakuri da yaƙini Allah maɗaukakin sarki ya ce وجعلنا منهم أئمة lamma بأمرنا wa kanu وكانوا بآياتنا يوقنون يقينا saboda lamma sabaru saboda suna da hakuri haka Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabr ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabr was salati inna Allaha ma'as sabirin Allah ya ce ku nemi taimakon Allah in kuna so Allah ya taimake ku to ku hada hakuri da sallah duk yadda kake sallah idan babu haƙuri ba za ka samu biyan bukata ba a wurin Allah yadda kake da hakuri kuma idan ba ka sallah ba za ka samu biyan bukata ba a wurin Allah neman taimako a wurin Allah bi sabri was sala da hakuri da kuma sallah inna Allah ma'a sabirin Allah da ce inna Allah ma'al musallin ba duk da cewa ake istailu bi sabri was sala mm. amma sai inna as-sabr din shine umda da zaka sa a yi sallah to yanzu abinda muke bukata mu sani shine yaya ne hakuri ne ku yi haƙuri yau karatu biyu ne shi yasa kar a tsaye da ni haƙuri wanda yake sa ka samu wannan daraja ita ce haƙuri akan matakai guda uku asabru ala ta'atillah asabru an ma'asiyatillah asabru ala aqdarillah haƙuri akan abubuwa guda uku haƙuri akan kabi Allah Hakuri a kan karka saba wa Allah duk wanda ka ga bi Allah ya yayi in ka ga wani yana sallah kai baka yi ya ka hakuri ne in ka ga wani ana ce abu kaza haram ya kasa bari wani kuma ya bari to wanda ya bari ai yafi wancan hakuri ne shi yasa shi ma wancan inda zai yi shi ma zai ji daɗin amma ya hakura ne ya bari duk wanda ka ga ya bi Allah ya hakura ne sannan duk wanda ka ga kaddara ta same shi ya kame hakuri ne ya sa duk ihun da waɗansu suke a kan abu kaza ya same su haƙuri ne suka gaza kukanka kuma ba zai sa Allah ya fasa gobe ba ko ba zai sa ya dawo maka da na yau ba jama'a mu rinka yin haƙuri akan da'a wa Allah haƙuri akan da'a wa Allah shi ne idan Allah ya yi umarni ka haƙurar da zuciyarka ka sa gangan jikinka ya yi abun ko da ranka baya so sai ka mai da shi dole ranka yana so haƙuri akan ɗa'a wa Allah yana hawa kan mataki guda uku ne tun kafin ka aikata aikin ka yi ikhlasi a zuciyarka karatunmu na farko ke nan. a lokacin da kake aikata aikin kuma ka yi shi tare da kushu'i zina wuce salati mu kashi, mun kaga fi a cikin aikin ka rinka yi tare da kaskantar da kanka ga Allah sannan bayan ka gama aikin kuma ka gode wa Allah shine shukur bayan ka gama shine wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li wa ma kunna alhamdulillahi mutum ya rinka ji a ransa cewa inda ba don Allah ya shirye da shi ba da ba zai iya ba shi zai sa idan ka yi wani aiki na alheri ba za ka rinka jin fanka ba kana al'ujubu mu nafs kana gani kafi kowa ba a'a wannan abin shirya ce daga Allah muwafaka ce daga Allah sai sa ka kaskantar da kanka duk da kayi aikin shine ayar da muka karanta wallazina يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون duk abin da kai sai ka riƙa jin cewa kana ƙasƙantar da kanka ba kana nuna kai ka isa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama daga sallah sai ce astaghfirullah astaghfirullah ibada yayi fa amma na ce Allah na tuba bai cika ba Allah ka cika mu ka ba da sadaka kuma kana jin tsoro karba Allah bai karba ba haka Allah yake so wannan shine da'a ga Allah cikakkiya qabla al-amali bil ikhlas wa 'inda al-amali bil khudu'i wal khushu' sannan wa ba'da al-amali bil shukri wa at-tawadu' lillahi azza wa jalla sannan kuma a cikin aikin alkhairi da kake aikatawa na da'a ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yana so duk aikin da ka aikata mai kyau yana daga cikin haƙuri a kai shine idan ka fara karka dena kowane aiki in ka fara ka ci gaba da yi wannan shine ma'anar ihdina siratal mustaqim ai tun da ka shiryu yau da kake idinar siratal mustaqim ba akan siratal mustaqim din kake ba akan kullum kana so a ci gaba da zama haka ne shine saboda Allah ce wala na illa wa antum muslimun har ka mutu kana musulmi kuma Allah madaukakin sarki ya ce ka kai sallah wastabir alaiha ka ci gaba da hakura ka tsaya akai wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha na'am sannan kuma sai a asabaru amma haƙuri hakuri akan karka saba wa Allah duk wanda ka ga laifi kaza baya yi kai kana yi ya fi ka haƙuri ne kowa ma yana so ya yi laifi a saboda asalin zuciya sai an hana ta ne kafin ake iya bari shi ta Allah yake wa amma fa amma man kafa maqama rabbi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى duk wanda kaga bai aikata mummuna ba ya hana ransa ne amma ransa shi ma yana so saboda in ka bar rai inna nafsa la amaratun bisu

karka aikata sabo shi ne tarkul ma'afiya karka aikata sabo abu na biyu shi ne ijtinabul ma'afiya shi ne ka yi nesa da sabon abu na uku kuma shi ne ka yi addu'a a kan kar Allah ya sa ka aikata wani abu guda uku suke taimakon mutum a kan haƙuri na kare safa wa Allah na farko shi ne kaga ana sabo kai karka yi kuna fahimtar wannan kai karka yi mataki na biyu shine kai nesa da inda ake sabon saboda an ka tsaya kusa wala tarkamu ila allazina zalamu fa tamassaku sannan Allah yake idan ka ga wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum allazina yakhuduna fi ayatina آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله ce in kana tare da waɗanda suke laifi kai baka yi laifin ba kaga kai tarkul ma'asiya to na biyu kuma ka tashi a wurin shine ka ijtinabul ma'asiya yi nesa da inda laifin yake shine asabru an ma'asiyatillah sannan sai mataki na ƙarshe shine ka roki Allah kare ya sa ka koma wannan shi ne asalin wanda yake haƙuri akan bai saba wa Allah ba shi sa Allah ce walakin Allah na ilaykum al-imana kuma kuma kuma imana wa kuma. kuma Allah sarki ya sanya muku ƙaunar imani ya soyantar da imani a zukatanku kuma Allah ya ƙawata imanin a zukatanku wa karraha ilai al-kufr Allah kuma sai ya sa kuka ki kafirci wal usu da fasikanci wal isyan da sabo to sai malamai suka ce kai amfani da wannan ayan kai ciki ba sai addu'a Allahumma karri ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ka sa mu kyamaci fasikanci mu kyamaci sako mu kyamaci kafirci saboda ko ka guje shi idan baka kyamace shi ba ba akwai tsoron wata rana ka iya komawa Annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin alamomin imani ya tabbata gare ka shine an ya an ya'uda uda ilal kufur mutum ya rinka jin tsoron yana kyamar kar ya koma kafirci bayan ya tsira daga cikinsa sannan akwai martaba guda uku kuma a wajen mutane wajen haƙurinsu a kan barin laifi waɗannan abubuwan da suke taimako a kan barin laifi ne a kan iya haƙuri a kan laifi waɗannan martaba da yanzu zan faɗa su kuma abubuwa guda uku da su ne martabobin mutane a kan haƙuri mutum na farko a kan haƙuri Shi ne wanda wato idan zai aikata laifi wato kafin ya aikata laifi zai rabu da laifin shi ne mutum na farko mutum na biyu shi ne wanda idan ya yi laifin ya fara sai ya bari mutum na uku shi ne sai ya gama sai ya tuba babu mutum na hudu mutum na farko shine wanda yana ganin laifin ga laifin ya zo kuma ga duk asbab ɗin da za su sa ya aikata laifin sai ya haƙura sai ba zai fara ba wannan shine martaba ta farko ɗaya daga cikin mutanen nan asabul ghar waɗanda suka shiga kogo ai ɗaya daga cikin su ya samu damar da zai yi zina kuma ya samu dukkan dama ta gama cika masa da matar ta masa nasiha sai haƙura sai ya daina haka aka yi to wannan shine martaba ta farko martaba ta biyu ita ce wanda sai ya fara sai ya tuna Allah sai ya bari illal ladina taqaw idza masahum ba'ifun min ash-shaytani innal ladina taqaw idza masahum طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله يسير ما ستك واسوني دا إذن الشيطان wani yanki na shaidan ya same su shine har sun fara laifi tazakkaru sai su tuna da Allah sai su bari fa idahum mubsirun sai su zama masu gani masu basira sai su bar da sabon shine wanda mai halar ya ce wa an yi al ma'siyata fi sa'atiha kana cikin laifi in ka tuna Allah to ka bari a lokacin mutum na uku shine wanda sai ya gama martaba ta hakuri ta karshe mafi kankanci kenan shine kana gamawa kuma in ka tuna da Allah sai ka tuba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون شنو وندا إذا sai su nemi gafara a wurin Allah to wannan shine marhala ta ƙarshe daga cikin marhaloli na haƙuri akan saƙo amma ba marhala da ta wuce wannan duk wanda zai laifi ko ba zai tuba ba duk wanda zai laifi kuma bai damu ba a cikin zuciyarsa wannan bai da komi na rabo a cikin imani dangane da aikata eh, eh, dangane da haƙuri akan barin sabo sannan sai kuma haƙuri na martaba ta karshe haƙuri kashi na uku shine haƙuri akan ƙaddara ta Allah haƙuri akan abinda Allah ya ƙaddara wa ɗan adam wannan ma yana ɗaya daga cikin haƙurin da mutane da yawa suke gazawa mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ciwo sai haƙura ya ji cewa Allah ne ya jarrabe shi sai ran da Allah ya ba shi waraka zai nemi magani zai nemi jinya zai yi addu'a amma ba zai rinka muna na zato wa Allah ya ce to ya ina ta addu'a Allah bai karɓa ba me yi ne ba haka ake wa Allah ba Allah za ka roƙe shi kuma ya alkawarin zai amsa amma ba kai za ka sa ranar da zai amsa ba mutane da yawa suna gaggauta wa Allah sai suna gani kamar Allah ya kamata ya karbi umarnin su fa tunda ya ce su roƙe shi zai amsa to tunda dai ya roƙa yanzu kuma ya kamata Allah ya gama nasa action din me yasa har yanzu Allah bai amsa ba Allah ba a yi masa haka Annabi Musa alaihi salam Allah ya bamu mu misali a kansa na yadda za ka yi addu'a kuma ka jira ran da Allah zai karɓa sai lokacin da ya ga dama. Wa Musa rabbana وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا نعم. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشدد على كفروا به فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فجاء النبي موسى دا النبي هارون suna yin addu'a tare su biyu amma annabi Musa kuma duk abin da ya faɗa a ciki haka ne ya ce ya Allah ka ba wa fir'auna da shi da jama'arta Allah ka ba su mulki ka ba su abin duniya amma ga shi batar da mutane suke da abin da ka ba su ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka bai roƙawa kansa saboda addinin Allah yake addu'a ya Allah ka shafe wannan dukiyar saboda su daina ɓatar da mutane akan addininka Ya Allah yake musu قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا عني da Allah ce an amsa kala bar ujibar da'watu kuma an karba fastaqima amma ku tsaya ku ci gaba da abin da na sa ku ci gaba da wa'azi kawai a zartar da abin da na amsa shi kuma wanda yana hannuna ne ku dai ku ci gaba da wa'azi Abdullahi dan Abbas ya ce sai da aka yi shekara arba'in bayan wannan addu'ar kafin Allah ya halaka Fir'auna. wannan addu'ar fa bai yi fa akan Allah ka ban kaza ba Allah ka yi wa addinin ka abu kaza ne sai Allah ya ce ji je ka ci gaba da wazi bayan ya yi addu'ar sai da aka yi shekara arba'in sai wata rana haka zo kaɗan. sai Allah ce ku fita kai da mutanenka ranar ta zo ba ba wato in ka roƙi Allah in dai kana da ladabi ga Allah to ka yi haƙuri ka jira abin da Allah zai yi kuma ka gaskata Allah gaske ne amma duk wanda zai roƙi Allah wani abu ya gaba a yi ba sai fara faɗa wata magana haka da take nuna rashin ladabi ga Allah to wannan kalmar kafirci ne kuma ba zai sa Allah ya masa abin da ya nema ba jama'a mu zo masu girmama Allah masu yin haƙuri akan ƙaddarar Allah idan cuta ce ta same ka akwai cutar da dama Allah ya ƙaddara cewa wannan cutar da ita za ka mutu za ka in ka roƙi Allah ka ce Allah ya maka sai ka jira sai ka samu ladar addu'a amma Allah ba wannan lafiyar zai baka ba a yanzu saboda in ka ce duk wanda ya roƙi lafiya Allah ya bashi to ba wanda zai mutu kenan aiki. kuma dole sai ka kauce kafin a haifi wani ya zauna a duniya duk yadda kake roƙo akan a baka tsawon kwana akwai randa da addu'a za ta tsaya ka mutu duk ran da ka roƙi akan a baka arziki akwai ran da akwai ran zaka mutu in ka mutu za a baka kuɗi ne duk yanda ka roƙi wani abu akwai lokacin da abun zai tsaya to kai wa Allah ladabi kar ka ɗauka komai kai kaɗai ne ku bayin kuna da yawa sannan Allah shine ubangiji abun da ya ga dama haka yake yi kuma duk abin da Allah ya akwai hikima shi yasa Allah ce a cikin bayina akwai wanda na san talauci ne ya dace da shi in na bashi kuɗi zai halaka don haka ba zan bashi ba amma shi bai sani ba hmm. akwai wanda kuɗi ne ya dace da shi in na sa shi talaka zai lalace sai in bashi kuɗi Allah shi yake da hikima ya san abin da yake yi wata mata daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta fahimci yadda ubangiji yake tana ciwon farfadiya kun san ciwon farfadiya hmm. tana faduwa a ƙasa kuma in ta faɗi tana tsiraici ta fita a cikin hayyacinta sai aka kawo ta wurin ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina ciwon farfadiya ina faduwa kuma har ina tsiranci ka roƙa mun Allah ya warkar da ni sai ce ko dai zaki iya hakura da ciwon naki sai ki samu aljanna kaga ashe ya nuna kaddarar Allah akan ta shine wannan ciwon shine ciwon ajali da shi za rayu har ta mutu ko kuma an roƙa miki Allah ya ya warkar da ke za a iya hakan amma kaddarar da Allah ya tsora mata wannan ne sai sai da kaddara sai ta ce a bar ni in je aljanna amma ka roƙa mun Allah in daina tsaraici duk da rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai roƙa mata wannan din kadai bai roƙa mata ta warke da ciwon ba haka ta ci gaba da ciwon har ta mutu ta samu aljanna kai ma kana bukatar aljanna akwai abubuwa da yawa da kake nema a wurin Allah shi Allah yana so ya maka musayar wannan abin da kake roƙon ne ba shi za a baka ba gara a baka a lahira da na lahira da na duniya wanda ya fi maka jama mu yi haƙuri akan hukuncin ubangiji wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina Allah yake ina ganin ka duk abin da kake roƙo kai hakuri akan hukuncin ubangiji saboda Allah yana ganin ka Allah ubangiji ka gan mu gani na rahama Allah ubangiji ka gan mu gani na jinkai Allah ubangiji ka ba mu haƙuri. Allah ka sa mu yi haƙuri da hukuncinka ka sa mu yi haƙuri akan yi maka da'a ka sa mu yi haƙuri akan barin sabonka Allah ka sa mu yi haƙuri akan dukkan kaddararka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر أعبر آه، رجل من الله أكبر Thank you. alhamdulillah eh kamar yadda muka gabatar muku da farko cewa insha Allah gobe muna abban bilahi eh kuma masu manyan motoci ina ganin ba za su samu shiga cikin ba wasu su tsaya wato a nan waje ni ka Allah mara wani bawa Allah yana tambaya wai menene hukuncin saki uku a cikin kalma daya to gaskiya bana bada fatawar saki a wurin karatu saboda ban san menene fatawar malaman da mutane suke sauraron su anan suke kai ba don haka fatawa ta shine fatawan abin da malaman suna anan suke kai na haka an gama sai ka amsa musu da kanka yi ta tambaya da eh, yana tambaya cewa wai kamar idan aka suke mace cewa wata uku ne bakin haidar ta uku karfi uku a'a abin nan abin da ya fi rinjaye tsakanin malamai dangane da haila ne ko tsarki ake kirgawa ana kirga tsarki ne ba haila ba saka idan aka saki mace yau sai ta fara yin haila gobe sai ta gama shi ya zama ɗaya kenan sai ta sake fara wani sai ta gama shi ya zama biyu kenan sai ta fara gama na uku sai ta fara yin na uku to bata gama idda ba sai ran da ta gama shi saboda tsarki uku ne ba haila uku ba a wurin makaman wanda suka ce haila uku tana fara yin jini na uku iddarta ta gare amma zancen da ya fi jaye ne sai ta gama tsarki uku don haka ai sai ta gama haila ta uku tana fara yin tsarki na uku tukuna a lokacin ne wato iddarta ta kare saboda Allah madaukakin sarki ya ce talata ta furu, kuma alqur abin da ya fi rinjaye shine tsarki shi da ya tsoro na'am wani yana tambaya ta malam wai kamar mutum ya yi wani malami na ta idan mutum ya bar sallah kuma har lokaci ya wuce ta gangan ko da ya yi wannan sallah ba zai ba wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai shine ra'ayin masaban zahiriya shine ra'ayin kuma haddasu shekul islam bin taimiya cewa idan mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita to wannan sallar a lokacin da da lokacin ya fita mutum ya zama kafiri kuma ko yayi sallar ba a karba ba idan ya sake kalmar shahada zai dawo musulunci amma sallar kan babu yanda zai rama ta sai dai ta tuba ga Allah amma zancen jumhurin malamai shine ana rama sallah shine fatawar almazahibul arba'a kuma ni na firin jayar da wannan cewa sallah duk wanda bai ba zaka sa shi sai ya rama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dainullahi ahqqu an yuqda na'am Eh, malam wani yana tambaya cewa wai mene ne hukuntar mace mai ciki azuminta kamar ya mace mai ciki za ta yi azumi mana tana cikin ai waɗanda Allah ce ya wallazi na amanu kutiba alaikumus siyam amma idan ba za ta iya ba sai ta shiga cikin faman kana minkum maridon ta shiga cikin marasa lafiya shi ke ta irin yadda marasa lafiya suke yi shine su sha ruwa daga baya kuma su biya saboda kuma asar na abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya sauke wa mai ciki da mai shayarwa azumi kamar yadda ya sauke wa mai tafiya azumi to ko ya san matafiyi kuma dama hukuncinsa ɗaya da na mara lafiya ne zai sha ruwa kuma daga baya zai rama saka ita ma za ta sha ruwa kuma za ta rama na'am malamar eh, yana tambayar da wai ya ga idan za a yanka dan kaza za a haifar da halittar da mene ne hukunta haka kuskure ne bai da asali a cikin addini malamar yana bara nasara ga mahaifinsa da kuma dan uwansa da ya bada da wasu kuma da yake da manzo da sama suna bara addu'a Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya amsa mana insha Allah shi da shi da mu duka muna muna muna bukatar wannan addu'a kuma insha Allah gobe karatun mu zai zama martaba ta karshe daga cikin martabobin gyaran zuciya shine addu'a to kuma a kansa za mu yi karatu kuma gobe za a yi addu'a ta gama gari wata kowa da kowa zai shiga ciki Allah ya amsa mana wa salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah to kan kuwa baki da suka hannaro da da waɗanda daga fatan wannan da kuka yi kuka da da duk Allah madaukakin sarki ya fata muku da Allah ya da Allah ya gafarta mana zunubanmu assalamu Eh, alhamdulillah ya da ba ba ba ba ne ban ba na gajiya lokacin na ai hannun kudu da hannun kudu da farko na tura su ne